Masu mu Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Bayan dubun gaisuwa mai yawa ga dukkan ma'aikatan wannan gidan rediyon, ina son ku bani cikakken tarihin sabon shugaban ƙasar Senegal Basiru Diyo Mayo Faye. Mai tambaya, Malam Ango Malamin makaranta ya wuri. To idan mai tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga wakilin muryar Amurka a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado, da ansar da ya samo daga Dr. Adamu Babikwai, malami a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola Adamawa, Najeriya, wanda ya ce. Wato tarihin Bashiru Diomaye uh, Diakar Faye wanda shine sabon shugaban kasar uh, Senegal tarihi ne wanda yake da daɗi wanda kuma gaskiya mutane za su ɗau izina daga wannan tarihi. Da farko dai an haife shi ranar ashirin da biyar ga watan Maris uh, na tamanin, wanda ke nuna cewa shidan shekara arba'in da hudu ne a yanzu. Dakta ka ce a cikin tarihinsa masu sauraron mu za su ji daɗi kuma zai sa su murna saboda wasu ababe da suke cikin wannan tarihin kamar menene wani abun da zai wa muta masu saurare a murnan ji shine wato ya yi karatunsa na firamare a nan ƙauyensu su inda ake kira Ndiaganiyo wanda yake kuma wannan ƙauyen ya kasance a yammacin wani yanki da yake kira Mbor to sannan bayan da ya kammala karatunsa ya wuce wato babban garin Mbor din inda ya yi karatu karatu wanda za a ce na sakandare wanda kuma a alif dubu biyu a faye ya hada abinda za mu kira digirinsa suna kiransa baccalaureate kama a ce bachelor's digiri kenan wanda ga bayan wannan ya samu ya yi karatunsa na digiri na biyu a fannin shari'a a sheikh anta diop university wato jami'ar anta diop jami'a sannan kuma daga nan ya yi wata irin jarabawa wacce take nuna hazaƙa kuma aka ɗauke shi kai tsaye ya shiga wato makarantar horar da shugabanni ko ko jagorori ta ƙasa wacce ake kira National School of Administration na Senegal ɗin sannan kuma a alif dubu biyu da hudu ya zama zamana ya ci jarabawan da ake kira kamar jarabawar zama majistare kenan wato na masters nashi to bayan wannan fa maimakon ya ce ya yi aikin alkalanci sai fa ya ce shi ya fi so ne shine aikin abin da ya shafi a hada-hada na tattara haraji da kuma abin da ya shafi a gine-gine to a nan ne fa da ya fara wannan aiki Allah ya hada shi da Usman Sonko wanda kuma shi ma sare suka yi makaranta a can baya to dangantaka tsakanin Sonko da shi faye ta yi karfin gaske wanda har suka zo a shekara ta da sha hudu suka kafa wata ƙungiya ta muradin kare wato wato waɗanda suke hada-hadan gine-gine da kuma abin da ya shafi haraji wanda daga baya sonko ya zo ya kafa wata jam'iyya da ake kira pastef wacce da farko ya gayyaci faye ya zamana kamar ɗan kallo bayan wannan kuma daga baya al'amura suka dinga canzawa har faye ya zo ya zame mata maga takarda to al'amura da za su ba masu saurari mamaki shine waɗannan jagorori guda biyu sun yi fice wajen a kare hakkokin talakawa suna kyamatar cin hanci da rashawa wanda kuma gwamnatin da ta shure wato gwamnatin mal ba ta yi farin ciki da ire-iren yadda suke wayar da al'umma kai suke fahimtar da al'ummar ƙasa cewa fa ana wadaka da dukiyarsu ba wanda bayan sun kafa wannan kungiyar tasu a wannan jam'iyya tasu a ranar sha hudu ga watan afrilu na alif dubu biyu da uku sai ya zamana an damƙe shi faye a matsayin wanda yake kalubalantar gwamnati kuma ana masa zargin cewa yana yada labaru waɗanda suke ba su ne ba wanda kuma kotu ta dakatar amma bai fasa ba don haka sai aka kama shi to amma kafin wannan lokaci a yana da kyau al'umma su sani cewa shi mutumin sassonko ya yi takara a shekaru hudu da suka wuce inda ya zo na matsayi na uku uku a yawan ƙuri'u to wannan karo ma kuma ya yunkuro zai tsaya to wannan gwamnati ta fahimci cewa zai tsaya sai ta masa kamu wanda kuma ta same shi a cewarta da laifuffuka don haka waɗannan laifuffukan sai suka sa aka hana shi takara. To dakta wannan dambarwar ta hana ita gwamnati damƙe faye kenan ko dai? Ba ma bai hana shi ma faye ɗin gwamnati ta damƙe shi ba wanda kuma ta saka shi a, kurkuku. Ita gwamnatin Makisal a watan watan Fabrairu na 2024 ta yi wani yunkuri na ganin cewa ta, ta hana yin zaɓe a sasashenta shine ai babu 'yan takara. To wannan ya tunzura mutanen ƙasa aka fito ana ta bore aka nuna cewa ba a yarda da wannan ba wanda yake daga baya dole uwar naki ta sa shi wato shugaban ƙasa ya ayyana cewa za a yi zaɓe kuma zai sauka bayan wa'adinsa uh, ya ƙare. To akan haka fa sai ya zamana an fito fito da doka wacce ta nuna shi Usman Sonko ba zai yi takara ba. To amma kafin wannan lokaci jam'iyyarsa ta Pastef ta hango wannan don haka sai ta maye gurbinsa da faye amma shi ma fayen yana garkami a lokacin wanda yake kusan yadda alkaluma suka nuna kwana goma ne kacal kafin a yi zaɓe a ita gwamnati ta sake shi a faye wanda kuma aka zo aka yi ta gwagwarmaya kuma Allah ya bashi sa'a ya ci zaɓe. To dakta shi Faye yaya bangaren iyayensa misali su ma iyayen sun taka wani rawan gani wa kasar Senegal. To wani muhimmin abin da ya kamata al'umma su gane shine baban Faye ma shi ma kusan tsoho ko za a ce da ɗaɗɗin ɗan gurguzu ne wanda kuma wannan ma iya cewa shi ma gado ya wajen babansa wato daga kakan Faye zuwa babansa har zuwa kan Faye mutane ne waɗanda an san su da jajircewa wajen ganin cewa sun tabbatar da cewa talaka ya sarara an ba wa talaka kuma hakkinsa akwai wani abun da ya faru da kakansa saboda kakansa ya yi yaƙi na ɗaya sannan kuma sai ya nuna cewa yana kwaɗayin a kawo makaranta wannan ƙauyen su din da gano da sannan wannan bai yi wa mahukuntan faranshi daɗi ba wanda a sanadiyan wannan ma kakan ma ya gamu da artabu tsakaninsa da hukumomin faransa to shi wannan abun kenan da ya faru. A eh, to lalle eh, Dakta Faye ya gaji wannan gwagwarmaya kenan. To Dakta mu dawo kan maganar ci gaba da tarihin eh, shi Faye. To Faye ya samu galaba akan sauran abokanan takaransa wanda kuma da ya ci zaɓe alhamdulillah ya sake ɗauko mai gidansa abokinsa a Usman Sonko ya bashi matsayin Prime Minister. A takaice dai shi Faye shine mafi karancin shekaru a cikin waɗanda suka yi takara kuma aka zaɓe su a ƙasashen mu na nan Afirka. Ya yi fice sosai wajen yaƙi da cin hanci da rashawa saboda mutum ne wanda yake kyamatar wannan. Dakta shi faye kamar me da me suka ja masa farin jini haka. Ma abubuwan da suka ƙara masa farin jini kadan daga cikin su sun haɗa da ƙoƙarin da ya nuna cewa fa yanda ake tatsar dukiyar Senegal ana bawa kamfanonin ƙetare ba zai aminta da wannan ba wanda kuma bai daɗin nan ba ma muna da labarin cewa ya, ya furta cewa dole ne a kama tsohon shugaba Mal saboda ana tuhumarsa da shi da wasu ministocinsa sun yi almunda hana. Yawa, indata muna ta batu bari mu leka ga bangaren iyali. Misali shi sabon shugaban ƙasar nan na Senegal wato Faye ya bangaren iyali matansa nawa kuma yana da yaya ko bai da shi. Idan ko yana da yaya yayansa nawa. Shi fa Faye matansa biyu. Uwar gidansa ana ce mata Mari Kone Faye sannan kuma Amadu. yasa ana cewa ana kiranta Afsa. Ita Mari Kone kusan muna iya cewa ‘yar uwarsa ce kuma sun sami haihuwa ‘ya'ya har guda biyu maza uku da ‘ya mace. Amma ita amarya Afsa wacce har yanzu dai Allah bai bata haihuwa ba. mu a nan a Najeriya idan mutum ya zama shugaban ƙasa ko ya zama gamna ko yake dafi da madafun iko kai har ma ma'aikatan gwamnati akwai takarda da ake cikewa na gabatar da kaddarori su a can ma suna da wannan dokar idan kuma suna da wannan dokar shi faye ya gabatarwa da al'ummar ƙasar yawan kaddarorinsa da ya mallaka matsayinsa na mai yaƙi da cin hanci da rashawa to yayi namijin kokari saboda a matsayin matsayinsa na wanda yake yaƙi da cin hanci da rashawa ya gabatar da ainihin mallakarsa ga baki ɗaya da yake da shi kamar yadda tun lokacin da yake fafatukan neman zaɓe wanda ya bayyana wa al'ummar ƙasa cewa yana da gida ne kwaya ɗaya tak a Dakar yana da kuma fili wanda bai gina ba a nan kuma wajen Dakar din da kuma ƙauyen su na Ganiyo din. To gaskiya faye da Usman Sonko wanda ya zame masa Prime Minister aminan juna ne don har ma ta kai ga shi faye din ya yi wa Usman Sonko takwara ɗansa ɗaya namiji sunansa Usman ya masa takwara kenan mutum ne wanda yake bayan kasancewarsa musulmi yana da yar uwarsa kwaya ɗaya sannan kuma gaskiya ya fi jin daɗin rayuwar ƙauye saboda kusan duk ƙarshen mako yakan je ƙauyen su to mutum ne wanda yake ya shaku da talaka yanzu shi sabon shugaban ƙasar senegal a menene shirye-shiryensa da ya yi domin ganin talaka da ya shaku da shi sun rungumi romar demokradiyya sun kuma tafi tare sun kuma tsira tare. A cikin shirye-shiryensa yana da shirin cewa zai ba ma ɓangaren shari'a cin gashin kansu sannan kuma har ila yau yana da niyyar canza takardar kuɗi ta Senegal wato sefa ta Senegal in ya yayi dace ya samo wato a yi dalilin da za a haifar da kuɗi na bai ɗaya na watakila ƙasashen su su Senegal ɗin da makamantansu renon Faransa in kuma hakan ya gagara yana da niyyar cewa dai zai yi kuɗinsu ƙasarsa wanda yake zai fatali kamar yadda wasu ƙasashe suka yi zai fatale da kuɗin faransa kuma abin da ya shafi harkar mai da iskar gas ya ce dole ne a komo teburi a sake tsara sabon tsari a shiga yarjejeniya sabuwa fil wacce aka shiga a can baya ba wacce take kusan tatsar dukiyar senegal a sabanin 'yan ƙasa su mora To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Dr. Adamu Babikwai, malami a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola Adamawa Najeriya da wakilinmu a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado da injiniyanmu da mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wasu.